sannan kuma da dabba za ta gangaro daga sama ta faɗo kana zuwa ta faɗo daga sama tana ta haura kafa kamar ta mutu ko kuma mota ta buge dabba ka zo ka same ta tana shura kafa kamar ta mutu me ya hukuncin ka kai a wannan lokacin me za ka yi za ka yanka ta ko kuma kawai za ka kyale ta akwai malaman da suke cewa za ka lura cin wannan dabbar sakamakon fadowar nan sakamakon kaɗe ta da aka yi za ta iya rai in an kyale ta in kana itikadin eh in an kyale ta za ta iya rai ina fata an fahimta to wannan ita ce wato sai ka yanka yayin da ka yanka ka ci to ka ci halal amma idan ka ganta an yi mata lahanin da ko an kyale ta ba za ta iya rai ba to wannan ba wani maganan ka yanka kawai ta riga ta zama mushi ko ka yanka ko baka yanka ba dai mushe ne to amma ga ka'ida kamar yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari manzo Allah ce ma an harad dama wa zukira smullahi alaihi fakulu yayin da ka zo ka samu dabba mota ta kade ta yayin da ka samu dabba ta fado daga kan dutse ta murgino kasa abinda zaka yi dauki ka kai bismillah ka yanka idan jini ya fito to ya halatta ka idan jini bai fito ba bai halatta ka ba kuma ka yanka ne ko ka same ta tana motsi ko ba ta motsi motsi da dabba take baya nuna tana da rai rashin motsin ta kuma baya nuna ta mutu domin akwai suma mutumin da duk suma baya motsi amma kuma yana da rai sannan motsi baya nuna rayuwa saboda lokacin za ka yanka dabba ka fede ka ɗauki naman ka ɗora akan tebiri na abin amma ka ga yana motsi da kai tana da rai ko ta mutu ta mutu ashe menene ma'auni na gane wannan dabba ta mutu yayin da ka yanka ta a makogolanta kaga jini ya fito to tana da rai ko da ba ta motsi ka same ta ya halatta ka ci yayin da ka yanka jini bai fito ba ko mun motsin da take ba za ka ci ba mushe ce da haka manzo Allah ce ma an harad dama wa zukira rasulullahi alaihi fakulu duk abin da ya malalar da jini sannan kuma kuka ambaci sunan Allah akai to ku ci ashe sharadi bi ake bukata dan ci abu na farko zikir smullahi alaihi ambatan sunan Allah abu na biyu kuma ya kasance an harad dama ya fitar da jini to wannan shine ake bukata ashe kenan motsi ko rashin motsi ba shi za mu yi izina ba kada ga mota ta kada dabba yake tsaka kana tabawa kana wani haka tana motsi ko bata motsi ba sa kanka lokaci kake wannan a wuka zaka sa ka yanka injini ya fito shikenan injini bai fito ba sai ta zama mushi shine illa ma zakaitu wa ma